akwai mai tambaya na farko da yake cewa ka taɓa yin bayani dangane da sayar da mashin kace idan sana'ar mutum wato shine mai sayarwa bai kamata bai bambanta kuɗinsa wajen siya kai tsaye ko bashi amma idan ya saya ne don ya ci riba babu laifi wato wanda ba sana'arsa ba ne sayar da mashin ɗin ban tsammanin ne wannan maganar ban taɓa yin wannan maganar ba ko dai kai ka ji ka fahimci hakan ba haka na faɗa ba wallahu alam ko kuma na faɗa na manta amma dai abin da na faɗa a jiya dangane da farashin haja ya zanto an bambanta tsakanin kuɗi hannu da bashi wannan ita ce fahimtar da nake kai har ya zuwa jiya har ya zuwa yau cewa bai halatta ba ko musamman ita wannan wadda muka yi bayani ta jiya ai ba ciniki ne kawai na mashin kaɗai ba idan ka lura ciniki ne hada da bashi wanda ba a haɗa ciniki da bashi wuri guda yana da siffofi na haramci da damar zai shiga cikin bai'a tanifi bai'a zai shiga cikin bashi da sharaɗi ko ciniki da sharaɗi domin mutum ne ya sayar maka da mashin naira dubu ɗari da biyar bisa ga sharaɗin za ka biya shi cikin wata bakwai kuma kullum za ka ba shi ɗari biyar wannan maganar kullum kullum ɗin a nan matsalar take don yau da gobe sai Allah in gobe akwai jibi babu in yau akwai wata rana babu wata rana ya iya samun dubu daya wata rana ya iya fita bai samu ko kobo ba kuma kullum sai ya baka to da haka anan matsalar take babu tausayi ko rahama a cikin irin wannan cinikayya ina son kai min bayani dangane da wannan matsalar mutum da ya mutu ba shi da kowa sai mahaifiyarsa da 'yan uwansa waɗanda suke uba ɗaya da kuma waɗanda suke uwa ɗaya to yaya za a raba kuɗin da ya bari wato misali ya bar kuɗi kamar miliyan uku idan mamaci ya mutu ya bar mahaifiyarsa da 'yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya da 'yan uwa waɗanda suke uba ɗaya wato su kaɗai ya bari bai bar mahaifi ba bai bai 'ya'ya ba a nan ita mahaifiya za a bata kashi ɗaya cikin shida kashi ɗaya cikin shida sudusi kenan yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya idan mutum ɗaya ne kaɗai za a ba shi sulusi wato ɗaya cikin uku idan ko sun kai biyu a sudusi kai idan mutum ɗaya ne mace ko namiji za a ba shi sudusi idan ko sun kai biyu zuwa sama to za a ba su sulusi ɗaya cikin uku to a lokacin nan sai yan uwa wanda suke uba ɗaya sai su zanto ba wato su afibuna ne ba su da wani farali a cikin gado wato abin da ya rage sai a ba su su raba a tsakaninsu in maza ne kadai daidai wa daida in mata ne kadai daidai wa daida in maza ne hada da mata lizzakari mislu hazzil unsayin wanda ya mafarki da rana a cikin azumin watan ramadan wato ya mafarki kuma har ya fitar da mani idan ya farka kawai sai ya yi wanka dan ci gaba da ibada amma azumin sai na nan ba abin da ya shafe shi mafarki baya kare azumi sai in mutum ya yi jima'i ne da mace da rana hukuncin mangogi goge haƙora man haƙora babu laifi dan kayi amfani da man goge haƙora domin kana yin amfani da aswaki kuma ya halatta kuma a cikin aswaki akwai ɗanɗano amma ai ba ka haɗewa idan ka tauna yawo ya taru kudin zazzuwa kake yi to haka man goge haƙora akwai ɗanɗano amma ai ba ka haɗewa lokacin da ka kawar da dattin sai ka zubar da shi to haka ruwa da kake kurkure baki ai shi ma yana da ɗanɗano da haka idan mutum ya ce man goge haƙori na karya azumi ko yin aswaki na karya azumi doriya akan cewa baya da wani dalili da zai iya kafa hujja da shi a shari'ance to kuma yana nufin ruwa ma idan an kurkure baki yana karya azumi domin idan ka ce ai suna karya azumi sai ka ce ai ruwa mutum ya sa ne a baki bai haɗe ba sai a ce to ai shi ma mai aswakin ba haɗe waye ba shi ma mai wangoji haƙuri ba haɗe waye ba don haka waɗannan ba sa karya azumi tafiyar da ake yi mata kasaru tafiyar da ake yi mata kasaru ita ce dukkan tafiyar da za ta ansa sunan tafiya wato a bambanta ta da zuwa unguwa domin lafazin as-safar kamar yadda malamai suka ce laysa lahu haddun la fil lugha wala fi shar'i shari'a bata iyakance wata tazara ba wani distance da za a ce sai tsawon tafiya ya kai kaza za a ce mata tafiya haka lugar larabci idan ka koma ba iyakance wani distance ba da za a ce wato tafiya sai aka koma zuwa ga urfi urfi shine al'adar mutan gari a al'adance mazauna garin maiduguri idan na tashi daga dambuwa road na je bulunkutu na yi tafiya ko na je unguwa na je unguwa idan na tashi daga maiduguri daga nan cikin wato dambuwa road sai na je barikin soja na mai malari na yi tafiya ko na je unguwa amma idan na tashi daga nan na tafi kwandiga na yi tafiya idan na tafi bama na yi tafiya ba unguwa na je ba daga nan zuwa bama zan yi kasar kenan dan bama zai zo maiduguri kuma zai kasar kenan kaga kilomita 70 ne ko na makamancin haka mutumin da yake zaune cikin garin Kano ya tafi kurna asabe ya je rijiyar lemo duk wannan sunan shi ya je unguwa ya je multare ya je dawanau duk sunan sa ya je unguwa amma da zaran ya tafi gwarzo kilomita 70 kaga yayi tafiya kenan da zaran ya tafi kura da zaran ya je tudun wadan dan kade duk wannan yayi tafiya kenan mutumin da ke zaune a Kaduna yana cikin garin Kaduna sai ya tafi Malali daga wata unguwa daga tudun wada ya tafi Malali a'a daga Malali kuma ya je tudun wada a'a daga Ala kuma shikenan ya je kawo ko je unguwar kaji duk sunansa ya je unguwa amma da zarar mutumin kaduna ya zo zaria ya yi tafiya kenan mutumin zaria ya je kaduna ya yi tafiya kenan ina fata an fahimta da haka tun da ya yi tafiya zai kasar kenan wato akan bambance ne tsakanin tafiya da zuwa unguwa wanda ya yi jima'i mani bai fito ba shin akwai wanka a kansa eh abin da ke wajabta wanka idan mutum ya yi jima'i da mace matukar gabansa ya shiga cikin gabanta ko da ba mani to shi kenan wajabal gusul izalta kalkitana ne wajabal gusul lokacin da gaba ta haɗu da gaba ko da mutum bai mani ba wajibi ne wanka ya hau kansa kun fahimci wannan sannan kuma idan mutum ya yi wasa da ita ba tare da jima'i ba ko mani ya fito kuma nan ma kuma wanka ya hau kansa dan shi saduwa ko da ba mani wajibi ne ai wanka ina fatan kun fahimta kuma da mutum yayi jima'i ko da bai fitar da mani ba inda azumi ne kuma azumin ya kare ta ne da mahaifinta kuma kafara ta yi ta'addanci a cikin rantsuwar da ta yi amma ita mace ba ta iya miji zihari in shi ne ya kwatanta ta da mahaifiyarsa to ya yi zihari kenan sai ka fara ta hau kansa amma ita waye ba ta yin zihari Allah ta yi wallazina yuzahiruna min nisa'ihim yuzahiruna kaga wawun nan li jama'atu zukur yuzahiruna min nisa'ihim ba allati yuzahirna min azwajihinna ba babu wannan mace ba ta da ikon cewa miji zihari miji ne ke wa mace zihari wannan magana da ta yi ta yi magana ta banza ta rashin ladabi ta rashin kirki bai dace ba amma ba za a ce ta yi zihari ba ba za a ce kuma shikenan ta zama haramun auren mijinta ba yanzu dole ne ta ansa bukatar mijinta idan ya neme ta kuma fara rantsuwa ta hau kanta kenan an gane ku hukuncin sallah a gaban liman mutum ya bi liman sallah a gabansa zance mafi inganci baya da sallah sai yin akwai larura kun gane ku bin liman za a bi bayansa ne babu laifi ka jeru da shi amma ka zarce ta gabansa ka bi sallah sai fa in babu wuri a bayansa larura wannan abin da malamai a mazhabar malikiya suka ce sai in larura ta sa to babu laifi haka shekul islam ibn taymiya shi ma ya bada fatawa cewa idan larura ta sa babu wuri a bayansa sai ta gabansa to babu laifi ya halatta mai azumi ya haɗi magani ba tare da ruwa ba <laughs> bai halatta ba domin idan ka haɗi magani ko babu ruwa a ba ka iya haɗiyar loma tuwo ba babu miya babu wani ba kaga ai azumin da ya kare ya halatta mai azumi wanda yake da cutar asma ya yi amfani da inhaler to maganin da masu asma suke fesawa suna zukarsa ta baki fatawar malamai ta kai ta komo a kai na yi ta nazari da bincike wata rana in ce ya halatta wata rana in yi tawakkufi amma dai karshen bincike na abin da ya kai ne bayan nazari na da kuma abokanan karatu na da na tuntuba ta hanyar waya ga game da waɗanda suke nesa shine inhaler ba ta kare azumi dalili a nan gurin mun nemi agajin likitoci ta wannan bangare likitoci sun tabbatar da cewa ita inhaler ba wai ciki take shiga ba kofofin numfashi ne suke toshewa to idan aka shaƙe ta sai ta taimaka wajen buɗe sai iskar da ke ɗauke da sinadarin sai ya buɗe wannan allura baya karya azumi sai in allura ce wadda aka yi ta a madadin abinci to waɗannan su ne tambayoyi baya ga haka akwai sakonni masu tarin yawa na text da na samu tun ina kirgawa hannun kasa kirgawa tun ina ajiyewa har mawari ɗin wayoyi na suka cika waɗansu ɗin na rika gogewa na samu text daga farkon azumi zuwa yanzu ya kai ɗari da goma sha tara waɗansu daga kano waɗansu daga sokoto waɗansu daga zamfara waɗansu daga katsina waɗansu daga bauchi cikin gari waɗansu daga alkaleri waɗansu daga kuntuwa ba cikin garin katsina ba waɗansu daga kaduna waɗansu daga nan cikin maiduguri waɗansu daga gamboru waɗansu daga bama waɗansu daga wurare da dama dukkaninsu maza da mata da yan uwa da abokanan arziki suna da yi mun fatan alkhairi kuma suna nuna cewa suna sauraron wannan tafsiri na azumi kuma suna addu'ar fatan alkhairi ga dukkan wanda ya zama sanadin su saurari tafsirin ta kowace kafa to su ma ubangiji ta ya saka musu alkhairi Allah sa mu da su gaba ɗaya mu tare a cikin lada kuma maganganun ku da addu'o'in ku ko shaka babu suna ƙara mun gwiwa kuma ina fatan za ku ci gaba da neman addu'a ta gari nema kuma yadda kuka nema zan sa ku cikin addu'o'i na nagari insha Allah a cikin waɗannan kwanaki goma karshe na Ramadan Allah saka muku da alkhairin sa wannan kuma yana magana ne akan a faɗawa masu ɗaukan kaset galibin masu ɗaukan kaset wai kaset din sai kan yi iska dan haka sai su gyara wannan kuma yana cewa akwai police station na ibrahim taiwo a nan a kusa da bagaro da ya mutu to waɗannan 'yan sandan da ke wannan waje wai sukan fara kame wani lokaci tun karfe bakwai na yamma kuma duk wanda suka kama sai sun karɓi naira dubu biyu a wajensa kamar yadda ya rubuto yake so da allah a ja hankalinsu su su ji tsoron allah don wannan ya zama zalunci kenan in har wannan abin da ka faɗa ka rubuto gaske ne to ko shakka babu wannan yan sanda dai ba su kyauta ba ko muna fatan jami'an yan sanda da abin ya shafa za su yi gyara an ce wai police station na baga road kamar yadda ya rubuto in gaske ne to in ba gaske bane ba kuma dai huwar mas'ul amma dai a ce cikin azumi karfe bakwai a kama mutum kuma sai an kwaci dubu biyu a wajensa wannan zalunci ne zalunci ne zalunci ne da haka muna fata rundunar yan ta ce kuma gashi galibin ɗaliban da suke karatu ɗin da ya musulmi mata ne waɗanda suke na aure da kuma waɗanda suke shirin yin aure saboda haka take kira da ayi magana ga shugabannin da abin ya shafa wanda kuma akwai musulmi a cikin su su ji tsoron Allah su gyara wannan doka tunda dai babu wani abin da ya wajabta ta kin ji dai mun karanta takardar ki ko muna fatan su waɗanda abin ya shafa sun ji ko wanda in ya ji zai faɗa musu an ce School of Nursing University degree Teaching Hospital wai anan wannan dokar take muna fatan za a sassauta wannan doka domin a baiwa mata musulmi damar su yi karatun musamman waɗanda suke masu aure kuma sun sami izinin mazajen su ko ƴan uwansu amma a ce dan saboda ki yi karatun ke ya halatta ki zubar da ciki bai halatta ki zubar da ciki ba in kin zubar da ciki kin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna kira ga shugabannin da abin ya shafa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su gyara wannan doka wannan kuma wata takarda ce shafi biyu ta wani Mr. Yunusa har ya rubuto telefon namba ɗinsa sa ce shekara cikin harshen turanci ya rubuta shafi biyu ya ce shekara biyu kenan yana sauraron wannan tafsiri ta hanyar kafofin watsa labarai amma shi ba musulmi ba ne yanzu ya gamsu ɗari bisa ɗari zai shiga musulunci amma yana son in ba shi lokaci da wurin da za mu haɗu to lambar waya da ya bugo na buga na buga ban same shi ba amma na rubuta masa text na ba shi lokaci da inda zamu haɗu bayan mun haɗu kuma na dawo in faɗa muku labari wannan kuma wani ɗalibi ne da yake bayyana takaicinsa da ɗalibai musulmai suke ciki musamman a nan arewacin najeriya da kuma musamman nan yankin jihar borno da yobe ya ce shi iyayensa ba su da ƙarfi ya kammala makaranta alal yana da credit wajen guda guda uku distinction ka guda uku credit wajen guda biyar ya cancanta ya samu admission a university amma ka ki daukan sa saboda iyayensa talakawa ne wannan ta sa dole ya bar jami'a ya je karatu a Ramat Polytechnic bayan ya kammala kuma ya zo yana neman aiki kuma jan daga baya ya karata samun damar ci gaba da karatu saboda iyayensa talakawa ne wato dai ya bayyana takaicinsa mai yawan gaske dan daga ganin takardar kai ka ce yana kuka ya rubuta ta na tausaya masa kwarai da gaske yana magana ne da yawun dalibai yan uwansa akwai dan saba bai a cikin takardarsa wanda suke buƙatar shawara idan har ya ji wannan karatu na wa yanzu tun da ya rubuto ta ranar goma ga wata ita takardar tasa saboda ban samu daman karantawa ba sai yau dan a yanzu haka cikin tambayoyinku waɗanda ban karanta ba alal aƙalli za su kai dubu ɗaya takardun suna nan kawai sai rasa ma ya zan yin ɗauke su sai dai irin tsaye domin zabo haka wadda ta faɗa na in yi tanki to ya zan yi to saboda haka idan har ya ji wannan takarda ya ji wannan bayani nawa zai iya samu na yau juma'a din nan bayan shan ruwa kar ya wuce takwas da rabi na dare kar ya kai tara idan bai same ni ba yau sai ya same ni gobe haka shi ma dai bayan shan ruwa kamar takwas zuwa takwas da rabi na dare sai in ba shi shawarwari kan waɗansu ababai banda koke-koken da ya dai kuka mai yawa game da shugabanni kuma lallai abin da ya faɗa na da dama daga cikin sakacin shugabanninmu wannan kan abin ta takaici ne kwarai da gaske ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah su tana za a tambaye su wato yadda ta gudanar da mulki ranar tashin kiyama kuma akwai wata addu'a da manzon Allah ya mai zafi game da shugabanni ya daga hannu a ɗakin ummu na Aisha yace ya ubangiji dukkan wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya shugabance su in yayi musu sauki sun ji daɗin gudanar da mulkin sa bai zalunce su ba ya ubangiji ka sauƙaƙa masa ka sauƙaƙa masa ka sauƙaƙa masa sannan kuma ce ya ubangiji dukkan wanda ya shugabanci al'ummata kuma ya jefa su cikin kunci cikin halin ka yi yace ya ubangiji ka kuntata masa ka kuntata masa ka kuntata masa kaga wannan addu'a ce mai tsanani manzon Allah ya riga ya yi ta ga shugabanni dan haka wannan sai ya zama wajibi ga dukkan wanda yake shugaba da yake shugabantar jama'a ya sani cewa ga addu'ar manzon Allah a kansa kuma manzon Allah dai ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati wannan takaddar kuma likitoci ne musulmai kamar yadda ya faɗa yan postgraduate za su rubuta jarabawa a ibadan nan da watan gobe don haka suke buƙatar yan uwa musulmi su taimaka masa addu'a a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya ba su jarabawa Allah ba su sa'a jarabawa muna fatan ubangiji ta Allah ya ba ku sa'a jarabawa wannan kuma yana son a faɗakar da yan uwa musulmi a hanyar da ta dace to waɗannan dai su ne abinda na iya karantawa cikin wasikunku ubangiji ta ala biya mana bukata gaba ɗaya ta alkhairi sannan kuma dangane da taimako da aka nema dangane da ayyuka na wannan wata mai alfarma kamar yadda na faɗa a sallar dare jiya cewa an samu kuɗi ya zuwa yanzu wuri na gugar wuri naira dubu ɗari biyu da casa'in da biyar amma a cikin wata baiwar Allah mace ita kadai ta taimaka da naira dubu ɗari biyu da hamsin mu kuma dukan mu nan gurin har da waɗanda suke waje da wanda suke kallo a talabijin mu ko mun taimaka da naira dubu arba'in da biyar <laughs> kowa dai ya gani ya san ta yi difitin ɗin a wannan ta ci nasara a kan a wannan yanayin sai dai mun yi da gaske da haka jibil hadi ake sa ran za a kai wannan ziyara ana buƙatar kayan abinci ana buƙatar tufafi tufafi kamar yadda na faɗa ba za mu yi da dakon ma ba kar wanda ya kawo fasashen riga ko ko ɗaɗɗan zane za mu samu kaya ne na mutunci wanda ke ma kina sa kina jin daɗi kai ma kana sa kana jin daɗi sai ka wanke ka goge a linke sai ka kawo sai mai maka dako dan ka samu lada mu kai inda ya dace muku wanda kuma zai kawo abinci kuma shi ma ana buƙatar ya kawo sannan kuma ɗazu da rana wannan makulli da kuke gani na menene ne wato wani mashin ne kanin mota dan da ganin mukullin yana da kurjini ya fi karfin a ce na mashin ne dan hadda remote control kaga da abubuwa haka da sauransu wani katon mashin ne daidai dai ban taba ganin irin shi ba da na duba malajin shi gudun shi ma 180 kusa da kanin irin babban uh, mashin din nan da ake wa gwamnoni zagi irin wanda yan sanda suke hawa dan karere wani bawan Allah ce kar in faɗi sunansa kawai addu'a ke ta fatan alkhairi ya kawo yace a baiwa malan dantani ne ɗaya daga cikin malamai da ya sadaukar da kansa wajen wajen zuwa ya karantar da yan uwa musulmi a gidan kurkuku tun kafin mai tsarin ba har ya zuwa bana haka ya nasanta ya ce in ba shi kuma ranar litinin ya je ya same shi ya karɓi takardun ɗin mashin a hannunsa kuma an ci sa'a malam ɗan ni na nan don haka bari in bayar dan Allah ya zama shaida ku jama'a ku zama shaida sai mu gaisa tukuna Allah saka da alkhairi mashin din yana cikin gida wajena idan an tashi zan bashi yanzu na bashi mu kullum wani katon mashin da sunan shi simba kai daga jin simba ka san ba dan gangani bane ba wannan ba Allah Allah saka mana da alheri Allah yawaita mana irin su